shinkafa ba shi yasa suke kira da abba cewa ya kamata ya hito ya bayani akan wannan shinkafa wato wanda da ya hito ya fara wannan bayani shine wato tsohon dan takarar jam'iyyar labour party wato honorable maniri charanci shine da ya hito ya fara bayani a wannan bangaren inda tuni ya fara cewa ya kamata da abba kabir yusuf ya hito ya mutane bayani yadda aka yi da shinkafar gwamnati wato ta gwamnatin tarayya wadda ta dauka ta bayar jihohi 36 wa'inda muke da su a cikin arewacin najeriya tuni dai ake magana cewa ya kamata Abba Kabir Yusuf ya hito ya mana bayani dalla dalla domin kuwa har yanzu ba san inda aka nufa da wannan shinkafa ba wato tabbas tun lokacin da ya fito yake wannan bayani tuni wasu ke magana akan cewa lalle Abba Kabir Yusuf din ya kamata ya hito ya bayani to amma sai dai wasu na ganin cewa Abba Kabir Yusuf din dai tun lokacin da ake ba da irin wa'annan abubuwa ba a samu lokacin da bai dauki wani abu ya bada ba kamar yadda ake magana akan Abba Kabir Yusuf din tuni dai suke ganin cewa ya samu shaida kuma ya kamata a rika jinjina masa a irin namijin kokarin da yake gabatarwa sai dai wasu na ganin cewa abba kabir yusuf din yayi biris da wannan shinkafa tun dai wasu gwamnatocin jihohin musamman ma irin jihar katsina wato makociya da wato jihar kano ta tabbatar da yadda za ta yi tsarin raba shinkafar ta sai dai kuma abin da ake jira kenan a ji daga bangaren abba kabir yusuf din sai dai kuma har yanzu hakan ta titira, domin kuwa tun bayan da ake mashi wannan bayani har yanzu ba a samu wani wanda ya fito daga bangaren shi ba ya kare shi tun daga bangaren wato mai yada labarai sai dai ana jiran a ji dakon wato bangaren shi mai yada labarai a bangaren shi domin a ji irin bayanin da zai yi musamman ma akan wannan zargi da honorable maniri charanci yake masa abin da ya jira a gani shine wannan shinkafa da ake ta magana a kanta wadda wato gwamnatin tarayya ta bada wai na ɗaya daga cikin abubuwan da wasu ke ganin a matsayin wai wai ana cewa shine ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnatin tarayya najeriya ta fara badawa domin a samu sauƙin rayuwa musamman ma akan zanga-zangar da aka gabatar na cewa ya kamata wato ahmad bola tinubu da yi haƙuri ya sauka akan kujerar shi ko kuma ya dubi halin da 'yan ƙasa suke ciki musamman ma a wannan lokaci na halin da ake ciki na yanayin yunwa sai dai kuma tuni aka yi ma wato ahmad bola tinubu zanga-zanga sai dai wasu na ganin cewa ba a ga alfanun zanga-zangar ba wasu kuma na kallon cewa wannan zanga-zanga da aka yi ma ahmad bola tinubu ita ce daidai da shi domin kuwa hakan na nufin cewa 'yan Najeriya sun fara sanin 'yancin kansu abin da jira a gani musamman ma a wannan lokaci shin ko Abba Kabir Yusuf din zai iya hitowa a wannan lokaci ya yi bayani akan yadda ya gabatar da wato hidimar wannan shinkafa da ake ta zargin cewa har yanzu ba a ji ya buɗe baki ya ce wani abu akan ta ba.